بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yau juma'a sha takwas ga watan safar hijira annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam na da shekara 1419 wanda ya daidai da sha ɗaya ga watan jun 1998 idan ba a manta ba ba mu gushe ba muna karatu daga cikin wannan littafi ahkamul jana'iz wa bida'uha na ash-shaykh al-muhaddis al-allamah al-usuli abu abdurrahman muhammad nasiruddin al-albani hafizahullah an ba manta ba muna cikin matsalolin da shi malam yake karantar da mu abubuwan da ba su halatta a je a yi su a wurin kabari ba ko a makabarta daga ciki har ya kawo kan abu na goma sha ɗaya wanda ya ce wannan abu haramun ne shine mutum ya tashi takanas ya tafi ziyarar wani kabari na annabi ne ko na shehi ne ko na waliya ko na waliyi namiji ko na waliya mace ko kabarin wane ne bai halatta ka tashi takanas daga wani gari zuwa wani gari domin tafiya ziyarar shi ba ku duba inda shaidan ya bullo mutane jama'a ba za ka tafi ka ziyarci makabartar garinku ba wanda yin haka shine sunna amma sai ka kulla kaya kuma sai ka tafi wani gari ziyara wani kabari wanda kuma yin haka bid'a ne fa baddala allazina walamu qawlan ghayra allazi qila lahum kenan abin da aka ce wa mutane su ba shi suke ba makabartar garinku ka duba ka ga tsakaninka da Allah so nawa ka taba zuwa ka ziyarce ta to wannan shine sunna amma ka taba yi shedan ba zai barka kai ba saboda ya san in kaya akwai rabo za ka rabautu mamacin da ke kwance za su rabautu za ka je kai musu addu'a za ka samu lada kayo musulmi addu'a za ka wa'azantu saboda mai saboda gasu nan a kwance ka san cewa ma jaza alal misli ja'izun alal mumasil abin da ya yiwu gare su tunda mutane ne ita ce mutuwa kai ma yana nan tafiya a kanka kaga za ka wa'azantu sa'an nan kuma za su amfanu da wannan addu'a da za ka yi musu amma kaga shaidan ba zai baka kai wannan ba don ya san akwai alkhairi amma abin da ya san annabinka ya hane ka sallallahu alaihi wa alihi sallama shine ka tafi wani gari takanas sakkwata ne kaduna ne nijar ne ina ne ka tafi ziyara wani kabari da yake annabinka ya hane ka sai shedan kuma ya bude maka wannan kofar kaga sharrin shedan kenan dama ya ce duk inda ba sa tsammani sai na bullo musu ta nan in ya zo ta gaba ka zai biyo maka ta baya in ya zo ta dama ka zai biyo maka ta hagu in ya zo ta sama ka zai bullo maka ta ƙasa ya ce wa Allah wallahi ba za ka samu mafi yawancin su su gode maka ba ya ce sai dai in ba ni ya ce kuma tun da kai min alkawarin zan rayu har zuwa tsawon lokaci ya ce duk sai na lalata su sai Allah ya ce baka isa ba bayi na na gari na riga na kare su baka da dama a kansu jama'a mun fahimci wannan da kyau ko to malam ya kawo hadisai waɗanda ainihin su Abu Huraira da su Ibn Umar da makamantansu cikin sahabbai suka ruwaito Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce la tushaddu rihalu illa ila salasati masajid Annabi ya ce ba a daura sirdi a tafi ziyarar wani masallaci ko wani wuri mai albarka kabari ne dutse ne wani ruwa ne ya bulbulo annabi ya ce ba a kulla sirdi a tafi ziyarar wannan wuri sai masallatai uku masallacin ka'aba masallacin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama da ke madina sannan sai masallacin baitul maqdisi to wannan kenan a takaice bayan da malam muhammad nasiruddin al-albani ya gama kama na waɗannan hadisai sai ya ce wa fi hadhihi al-ahadith tahrimu safari ila mawdi'in min al-mawadi' al-mubaraka waɗannan hadisai a cikin su akwai bayanin hukuncin cewa haramun ne mutum ya tafi wani wuri daga cikin gurare masu albarka domin ziyara مثل مقابر الأنبياء والصالحين كما مقبرتم النباوة دا ainihin bayan Allah na gari وهي وإن كانت بلفظ النفي ko da yake waɗannan hadisai sun zo ne da lafazi na nafi cewa la tushaddu ba a ɗaura sirdi a tafi ziyarar wasu kaburbuka sai ce fal muradu annahayu amma abin da ake nufi hani kaga a cikin yadda lafazin annabi yake hukuntawa ya ce ba a ɗaura sirdi a tafi ziyarar wani guri sai waɗannan masallatai guda uku to kaga kamar labari ake baka ana korewa ne ana kore cewa ba a yi to amma abin da ake nufi kamar ana cewa ne kada a ɗaura sirdi a tafi ziyarar wani masallaci ko wani wuri mai albarka sai waɗannan wurare guda uku lafizin nafiyu ne dama la a cikin harshen larabci tana tana zuwa a siffa uku ko la ta nafiyu kamar la ilaha illallah ita ce kamar irin wannan babu abin bauta da gaskiya sai Allah me ake nufi ai kada a bauta wani da gaskiya sai Allah ba haka ake nufi ba kaga ta nafi ce amma ma'anarta na hayu akwai la kuma ainihin ta na hayu din kama a ce la ta kullahuma wa la ta kullahuma uffin kada ka ce wa iyayenka kai wala tanharhuma kada kai musu tsawa kaga wannan la ta nafiyu ce kada kai wacce kuma ta nafiyu akwai kuma la wadda take ainihin lita'akidul kafam ita ce wadda malaman hau suke kiranta za'ida kamar da Allah ya ce la uqsimu bi hadhal baladi ina ma'anarta a yadda ake fasara ba sai na rantse da wannan gari na makka za ku san yana da daraja ba to ina ma'anarta ai wannan gari na makka wato a tsaya ana rantsuwa cewa ma yana da daraja to kamar ma an rage mishi daraja ne ai gari ne mai daraja kawai ana waje ɗin nan su wa yaran nan tsawa jama'a mun fahimci wannan da kyau ko saboda haka silatun li ta'kidil qasam ay la uqsimu bi hadha al balad ma'anarta uqsimu bi hadha al balad ai ina rantsuwa da wannan gari mun fahimci wannan da kyau ko to irin wannan ita ake kira silatun li ta'kidil qasam ko da ka cire ta zaka fasara magana daidai la uqsimu bi hadha al balad to wannan ladin in ma ka cire ta dai abinda ake nufi shine ina rantsuwa da wannan gari la uqsimu bi hadha baladi ba sai na yi rantsuwa da wannan gari za ku san darajar shi ba to amma aka ce menene cikakkiyar ma'ana abin da wannan aya take nufi sai ka ce Allah yana nufin yana rantsuwa da ainihin garin ne kaga an cire ladin kenan wajen fitar da ma'ana amma wajen fassara sai ta iya tabbata to saboda haka wannan a zahiri annabi yayi nafiyu ne ya kore ne yana cewa ba'a ba'a zuwa ziyarar wasu wurare sai waɗannan masallatai guda uku sai ce falmuradu annahayu abinda ake nufi shine ainihin hani kama qala al-hafiz kamar yadda al-hafiz ibn hajar ya faɗi ala wazni qawlihi ta'ala kamar yadda Allah madaukakin sarki yake cewa a cikin alqur'ani ne Allah yake fala rafasa wanda bi ya dauki harama aikin hajji to fala rafasa babu jima'i matarka ma ta haramta gare ka wala fusuka babu zina wala jidala fil hajji babu dauki ba dadi a halin aikin hajji ba faɗa kenan ina ma'anar waɗannan la la la la guda uku dukkaninsu na nafiyu ne Allah yana cewa wanda ya ɗauki harama aikin hajji babu jima'i babu zina babu fada me ake nufi ya ce babu amma abin da ake nufi kada kai jima'i kada kai zina kada kai fada amma kaga na nafiyu ne amma ya zo da ma'anar nahayu wa huwa kama qala tibi yace maganar kamar yadda wani babban malami da ya fassara bukhari mai suna at-tibi yace ne huwa ablagu min tafrihin nahayi ai fitowa da irin wannan siga a ce babu kaza to ya ma fi ƙarara fiye da a zo a ce ainihin kada a yi kaza a ce babu ɗaura sirdi zuwa wani gari don ziyarar wani wuri ya fi ma ƙarfi fiye da a ce kada don wannan an kore ne gaba ɗaya an ce babu ma wannan ka annahu qala kamar annabi sallallahu alaihi wa sallama yana cewa ne la yastaqimu an yi kusa da biziyarati illa hadhihi al-baqa li ikhtisasiha bi maktasab bihi bai dace ba wani ya ziyarci wasu wurare sai dai waɗannan wurare waɗanda aka ware guda uku saboda darajojin da suke da su kamar haka annabi sallallahu alaihi wa sallam yake cewa qultu ni muhammad nasir din albani albani ne littafi sai na ce wa mimma yashhadu li kaunin nafi huna bi ma'ana nahyi abin da zai ƙara shaida cewa ma abin da wannan nafayi yake nufi korewa to ana nufin hani ne رواية لمسلم وترواية دا أكا سامو أتكن صحيح مسلم في الحديث الثاني أتكن أينين حديثي نبيو حديثي نبيو أتكن وانا بابي دا ميكي مغانا شيني حديث أينين أبو سعيد الخدري وانا أكا لا تشدو تو أولا لفظين ياتي لا تشدو أنغاني كو لا تشدو kada ku ɗaura firdi ku tafi zuwa ziyarar wani wuri sai waɗannan wurare uku ashe kaga an samu lafazin da ya hukunta hani ɗin ma mun fahimci wannan da kyau ko ثم قال الحافظ سألنا الإمام الحافظ ابن حجر الأسقلاني من لتاف بلوغ المرام تو ياي شرح بخاري تو daga sharhin na bukhari ne shi malam albani yake dibo yake kawo mana nan qauluhu shi al-hafiz yace illa ila salatati masajid din nan da annabi yace sai dai masallatai uku kawai al-istisna'u mufarrag to wannan shi ake kira istisna mufarrag a cikin ka'ida ta usulul fiqh in ce kada wanda ya zo wurin nan sai Idris idan Muhammad ya zo fa ya yi laifi domin na ce kada wanda ya zo wurin nan sai na ce sai wani to sai na ce sai annabi ya ce sallallahu alaihi wasallama kada ku ziyarci ko ina wani wuri ne albarka sai waɗannan wurare guda uku to kaga su kaɗai ake nufi bayan ka kai wata ziyara wani wuri mai albarka bayan ukun nan to kaya laifi shine istisna'i mufarrad togaciya wanda yake abinda aka togace kaɗai ake nufin azartar والتقدير يد بقى قدر بغنى لا تشد الرحال الى موضع بذا ادور سردي اتفي ونوري با ولازمه منع السفر إلى كل موضع غيرها to wannan ya nuna kenan bai halatta mutum ya ɗaura sirri ya tafi wani wuri daban waɗanda ba waɗannan guda uku ba ka ce ba wannan fakar ku fahimci kuskure iyayenka suna Kano ko suna Sokoto za ka tafi ka ziyarce su ana nufin wani dutse ne ko wata bishiya ce ko wani masallaci ko wani kabari mai albarka to bai halatta ka kulla sirri ka tafi ziyarar shi musamman ba sai dai waɗannan masallatai guda uku da na makka ka'aba da na madina na annabi sallallahu alaihi wa sallama sai kuma na baitul maqdis to haka duk wani wuri mai albarka to bai halatta ka tafi ka ziyarce shi ba sai ke cewa li annal mustasna minhu fil mufarrad muqaddarun bi a'ammil am yace domin abin da aka yi istisna'i daga cikin shi to za a ainihin wato kaddara shi ne da umumi baki daya tun da ya riga ya ce kada ainihin a ɗaura sirri a tafi ko ina sai waɗannan masallatai guda uku to ba wai masallatai ne kawai yake nufi ba ba yana cewa bane kar ku ziyarci wani masallaci a duniyan nan sai masallatai uku a'a yana nufin da masallaci da wata bishiya mai albarka da wani gulbi da wani wuri ko menene don haka shine a ammul ami ma'ana da masallaci da wanda ba masallaci ba ko ina kada ku ziyarta sai dai waɗannan wurare uku walakin yumkin an yakuna almuradu sai shi ibnu hajar yace ko da ike mai yiwa ya zama manufar annabi bil umumi duna al makhsus ya zama annabi yana nufin masallatai kawai ake nufi masallatai guda uku din nan to su kadai ne kada a ziyarci wasu wurare na masallatai sai su amma bayan haka to za a iya ziyarar wasu wurare masu albarka wa huwa masjid sai yace masallaci ma'ana duk inda masallaci yake in ba waɗannan uku ba kada ku ziyarta amma wasu wurare masu albarka kuwa iya ziyarta yake ta iya yiwa kuma ya zan annabi haka yake nufi qultu ni albani albani ne littafi sai nace wa hadha li ihtimalu wannan magana ta karshe da ibnu hajar ya kawo kun san ya kama ganganu biyu ne yace ko dai zama annabi yana nufin da masallaci da komai ma kada a ziyarta sai waɗannan uku yace ko kuma ya zama masallatai ne kadai ake nufi in ba waɗannan uku ba amma sauran wurare za a iya ziyarta to kun ga magana biyu kenan to sai ce wannan ta karshe din nan da'iful magana ce mai rauni والصواب التقدير الأول أبن ديك دي دي شيني فسر فرقو دي لما تقدم في حديث أبي بكرة وابن عمر من إنكار السفر إلى الطور ويأتي بيانه يتي صبر حديث دي قباتا أكون صحابي سنة أبو بكرة الغفاري صحابي النبي صلى الله عليه وآله وسلم يا فتو هكا سيوبة سيدنا أبو هريرة أبو هريرة دا جكايا دا دا تفيا أبو هريرة دا بإناتك سيتي أين أجي طور سنين زيارة دي yace ka je tsoro sini na ziyara baka ji manzon Allah ya ce bai halatta a ziyarci wasu wurare ba sai masallatai guda uku sai abu hurara ya shiru sai bayyana nadama shi kaga wannan ya nuna shi sahabin da ya ruwaici hadisin ya fahimci ashe ba wai sai masallatai kadai annabi ya hana a ziyarta ba tunda dutse wannan ya kai ziyara shi kuma abu hurara ya yarda da fahimtar da sahabin ne dan ba da haka ba sai ce a to ai dutse na je ziyara wannan hadisin ko yana magana masallaci ne mun fahimci wannan da ke ko ashe wannan sahabi abu bakar al-ghaffari da ya kawo wannan fassara abu huraira ya yarda da ita to wannan ya nuna ita ce fassara kyakkyawa ga hadisin dan haka yace fassara ta biyu cewa masallatai ne kadai ake nufi banda wasu wurare yace to wannan fassara mai rauni ce sun qala al-hafiz sa'annan sai shi al-hafiz ibn hajar yace wa fi kaga abin da ake so kenan duk zanda ka bude littafi kana karatu kana fahimta abin da mai littafin yace yadda in yi daidai zaka gane daidai in yi kuskure zaka iya ganewa shi yasa hatta karatu a cikin manyan littattafai sai malamai sun koyar da kai in ba haka ba sai ka ɗauki littafi sai ya ruɗa ka haka aka ce wa man rama al-uluma bi ghairi shaykhin yudhillu an sirat al-mustaqim wa taltamisu wa taltabisu al-umuru alayka hatta tasura adalla min tumar hakimi fiha gawamid hayyarat aqal al-fahimi littattafai din nan da kake ganin su manyan manyan littattafai wallahi a ciki akwai zantuttukan da yake sun jigita manyan malamai ma balle kai jigari jigari yace kuma duk wanda ya dauki littafi ba tare da ya samu malamin da ya kware ya koya mishi ba yace sai ya bata jama'a mun fahimci wannan da kyau ko gashi yanzu Muhammad Nasiru Dinar Albani yana karanta Fathul Bari sai ga Ibn Hajar ya kawo hadisin fassara biyu sai gane ɗaya ce daidai ɗaya ba daidai ba sai sauri ya gyara tukuna sannan sai ya ci gaba da kawo maganganun to haka ake son ka zama mai basira in kana karatu yadda zaka iya gane daidai da kuskure na malamin don haka in ka san kafa ka ba ta zurfi ba to tsaya awwalu ma yajibu alal mukallafi هذا ما كلفك ربك abinda ubangijin kai kallafa maka kenan shine al-hafiz yace wa fi hadha al-hadith fadilatun fadilatu hadhihi al-masajid yace wannan wannan hadisi yana nuna darajar waɗannan masallatai guda uku don Allah idan aka ce misali gwamnan Kaduna ya ziyarci muciyan nan amma bai sauka gidan kowa ba sai gidan wane don Allah baka samu daraja ba to annabi ya ware duk masallatan duniya duk wurare masu albarka na duniya yace bai halatta a daura sirdi takanas dan ziyarar su bai ce sai waɗannan masallatai guda uku wannan hadisi ai kun ga ya nuna darajar waɗannan masallatai guda uku wa maziyatuha ala ghairiha da kuma fifikon da suka samu akan sauran masallatai da sauran wurare likainiha masajidal anbiya saboda waɗannan masallatai masallatan annabawa ne masallacin Ka'aba annabi Ibrahim da Isma'ila suka gina shi masallacin Madina na annabi sallallahu alaihi wasallam annabi Muhammad ya gina shi masallacin Baitul Maqdis annabi Ishaq ya gina shi saboda haka waɗannan masallatai masallatan annabawa ne to sai suka samu darajar da yake babu wani masallaci a duniyar nan wanda ya same ta ko kuma zai same ta wa li'anna al-awwala kuma haka shi wannan masallaci na farko din nan shine Ka'aba qiblatun nasi alƙiblan mutane ne baki daya Allah ya ce wa min haythu kharajta ta duk inda ka fito fa walli wajhaka shatr al-masjid al-haram ka kalli Ka'aba duk inda za ka yi sallah a duniyar nan Ka'aba ake so ka kalla Ka'aba ce take wajibi a gare ka ka kalla jama'a mun fahimci wannan da kyau ko sai ce wa ilaihi hajjuhu kuma mutane baki daya in sun tashi hajji can suke tafiya duk wanda ya tafi ya hajji a wani wuri ko ina ne idan ba Ka'aba ka tafi ba to ka saba ma Allah ko madina ka tafi hajji ka saba ma Allah ka'aba makka ake tafiya a je aikin hajji don haka sai a ce ai dan babanka ya je hajji ya da lafiya ko yara ba haka suke cewa ba ina ne hajji baban shi ya tafi makka saboda haka makka wannan wuri wannan kadai ya ishe shi daraja don akwai masu zuwa ziyara da nufin hajji zuwa kaburbukan waliyansu mu ma a nan ƙasa ana zuwa har ma ana cewa babu ta yadda Allah zai karɓa aikin hajjin ka in baka biya ka je ka ziyarci kabarin Shehu Usman Dan Fodiyo ba to wannan magana ita kanta shirka ce balle aiki da ita jama'a mun fahimci wannan da kyau ko shi yasa ba daidai bane ka ce zaka tafi aikin haji sai gaba fulatani tun daga yola ya kullo sai yayi branch sai ya biya ta sakwata tukuna sannan sai ya wuce wai in ba haka ba Allah ba zai karba hajjin ka ba mutanen da suka yi aikin haji kafin dan fodiyo ya zo duniya kuma fa ina suka biya jama'a mun fahimci wannan da kyau ko shi yasa idan ka sake kai haka ma to ka aikata laifi daga gidanka aka ɗauke ka a wuce da kai makka ka je ka yi aikin hajjin ka ka ga dama mustahabbi ne ka wuce madina baka ga dama ba daga makka ka dawo gida hajjin ka tayi wasani masallaci na biyu kana qiblat al-umam salifa shine al-qibla al-ummar da so gabata shine masallacin Qudus kenan al-ummar duk da so gabata baki ɗaya nan suke kallo in za su yi sallah annabi Muhammad ma ya taɓa share watanni goma sha shida ko sha bakwai yana kallon wannan masallaci na Baitul Maqdis yana sallah da ya dawo Madina wasalisu masallaci na uku kuma shine masallacin annabi usisa ala taqwa an saka foundation shi ne akan tsoron Allah manzo Allah ya saka foundation shi qala sa'annan sai al-hafiz yace wa ikhtilafa fi shadd rihali ila ghairiha malaman musulunci sun yi sabani game da mutum ya daura sirdi ya tafi ziyarar wani wuri kan zahadi ila ziyarati salihin ahya'an wa amwata kamar mutum ya ainihin tafi zuwa ziyarar wasu mutanen kirki suna da rai ko bayan sun mutu jama'a mu fahimci karatun nan da kyau fa sai ga mutum ya taho tun daga wani gari sai ce wai malam na zo ziyara ka ne ka zauna a garin ku a wannan kwana biyun ka koyi karatun kawaidi ya fi maka saboda haka sai kaga cewa da yawancin mutane addinin su irin addinin yan bid'a ne addinin irin addinin su addinin kirista irin addinin yan brother me ya hada kana ahlus sunna ka tashi ka ce ka tafi wai zaka ziyarci wani malami ko ka tashi zaka ziyarci wani kabari ahya'an wa amwatan malamai sun yi sabani akai da karshe zaka zo ka ji menene daidai daga ciki abin da ke daidai shine bai halatta maka ba ka zauna a garin ku mana abin da yake damun mutanen mu kenan addinin yan bid'a yafi ba su sha'awa ai malam na zo ziyara ka ne ina jin ka a kasa ban taba ganin ka ba to sai ne abin da ake so daga duk inda kake kai aiki da abin da ka ji shikenan bukata kenan jama'a mun fahimci wannan da kyau wannan malami ba shine annabi Muhammad ba balle kace bari zo in gan shi daga na ganin shi na zama sahabi akwai mutanen da an kai musu addinin musulunci suna kauyen kansu suka zauna suka yi addinin musulunci kuma Allah ya karba addinin musuluncin su kuma annabi na da rai a Madina shi ma da yake din kenan ka zo ka ziyarce shin ibada ce to malaman musulunci dai sun yi sabani kamar ka tafi ziyarar wani malami yana da rai ko ko ya mutu wa ila al-mawadi'il fadila haka nan zuwa ziyarar wasu wurare masu falala liqasdi at-tabarruki biha don neman albarkatuwa da su والصلاة في هذا إن صلى أو أن فقال الشيخ أبو محمد الجويني الشيخ أبو محمد الجويني يتي با مي ورقات با بابا مي ورقات ني don haka a ƙasa sai sauke lamba ya ce huwa abdullahi ibn yusuf shehu shafi'iya ana ce mishi shehun shafi'iya malami ne babba a shafi'iya walidu imamul walidu imamul haramaini shine baban imamul haramaini mai waraqat abdul malik ibn abdullahi sunan shi kenan shine waraqat abdul malik dan abdullahi uban kuma sunan shi abdullahi dan yusuf ana mishi alkunya da baban Muhammadu kana imaman fi tafsir wal fiqh wal adab babban malami ne a wajen tafsiri da fiqh da kuma ainihin adab مات سنة ثمانية وثلاثين وأربعمائة هجرية يا رسول هجرة النبي نادي شكرا تريه دا تلاتين دا تقوص يو شكرا شي أري ترى دا تمانين دا إيدا متوى أري ترى دا تمانين دا إيدا رسوى الله يجر الله يجر أنش تبا أبن دي يتي يحرم شد الرحال إلى غيرها حرام نيمتين يتورى سردي يتفي وسورة لوطن دبا وطن ننقدا أكبا بظاهر الحديث دومين ظاهر الحديث هكا ينونا وأشار القاضي حسين إلى اختياره الشيخ الألباني يتي أقول بابا مالمي القاضي حسين شما يا نوني جتي ويا زاب وانا مغانا دا الجويني يدوكا وبه قال إياد وطائفة أتكم مالكية كما القاضي إياد من لتاكن الشفاء دوس مالمين مالكية سوما هكا سكا زابا ويدل عليه ما رواه أصحاب السنن abin da zai ƙara ƙarfafa wannan magana shine hadisin da Abu Dauda da Tirmidhi da Nasa'i da Ibn Majah da Daraqutni da Baihaqi haka ce ashabu sunan malaman da suke littattafai suka sa musu sunan sunan sunan Sa'id ibn Mansur sunan kaza sunan kaza to waɗannan malamai sun ruwaito hadisi cewa Abu Bakr al-Ghifari shine wanda muka bada labari yayi wa ainihin ala Abi Huraira khurujahu ila tur yayi wa Abu Huraira fada saboda ya fita zuwa ziyarar wannan dutse tsuri ne kun ga gashi dutsen sai da Allah ya rantse da shi yace wattini wa zaitun wa turi sinin amma da abu huraira ya tafi ziyarar wannan kabari sai da abu basar al-ghifari ya mishi fada dan me kaje bayan annabi ya hana eh dutse jama'a mun fahimta sai da ya mishi fada dan me ina fatan mun gane wannan jama'a Allah ya shiryar da mu wa sai ce wa qala lahu sai ce da shi law adraktuka qabla an takhruja ma kharajta da na riske ka a gida kafin kai wannan tafiya da ban bakka ka fita ba واستدل بهذا الحديث كما كفى مش حجة ده wannan hadisi فدل على انه يرى حمل الحديث على عمومه sai wannan ya nuna kenan shi Abu Bakar al-Ghifari yana nuni da cewa to wannan hadisi za a dauke shi akan umumin shi cewa da masallaci da wanda ba masallaci ba bai halatta akai ziyara ba sai waɗannan guda uku wafaqahu Abu Huraira kuma Abu Huraira ya yarda da wannan magana wasahihu inda Imam al-Haramaini wa ghairihi min ash-Shafi'iyya amma shi Imam al-Haramaini dan gidan wancan malamin kun ga shi wancan ainihin aljuwaini ya ce haramun ne to amma da ɗan shi da wasu malamai daga cikin shafi'iya sai suka ce annahu la ya harumu ba haramun bane wa ajabu anil hadisi bi ajwi ba sai suka ce wannan hadisi da ke cewa kada a ziyarci wasu wurare sai waɗannan masallatai guda uku to ga yadda za a warware matsala kun ga uba ya dasa mas'ala ta fiqh dan kuma ya taso ya warware ta tare da cewa daga ƙarshe za a zo a tabbatar maka cewa mas'alar da uban ya goyi baya ita ce daidai amma ni anan abin da nake so ka fahimta kawai don Allah menene yayi zafi don wani ya faɗi mas'ala da ya zan ya saba iliminka shikenan sai a ce shi ba dan izala bane sai a ce shi ba musulmi bane shi ba dan kungiya bane sai a ce kada a bi shi sallah dan ne ya saba fatawar kungiya kai ka ce kungiyar nan sama ce ta fashe ta fado saboda haka duk wanda ya saba mata ya saba wa abin da Allah ya saukar jama'a mun fahimci wannan da kyau ko zaka iya yin magana ilimi ne wani ya taso ya gane cewa wannan maganar ba daidai ba ce amma ga abin da yake daidai kuma ya kawo dalilai idan dalilan shi sun gamsar da malaman da suka isa ake musu malamai a wannan zamani sai su karba kai kuma can da ka wuce shekara ɗari ka nan sai a maka addu'a tun da gashi annabi dawuda ya yi hukunci dan shi suleimana ya gyara kuma allah ya bai wa suleimana digirin girmamawa akan wannan gyara da ya wa uban nashi kuma uban nashi annabi ne manzon allah ne har allah ya kira shi ya ce ya dawudu inna ja'alnaka khalifatan fil ardi dawo da mun naɗa ka ka zama khalifa a bayan ƙasa kai ne wakilin Allah a duniyan nan amma kun ga hukunci sai ya kuskure ga ɗan shi kuma ɗan ƙarami Sulaiman sai ya ce a wannan hukunci ba haka yake ba ga yadda hukunci yake kuma uban ya yarda jama'a mun fahimta ana magana ilimi ne ba ana magana jahilci ban ana magana jahilci ba a saba fatawa iyaye da kakanni sai a mutu a tafi wuta gaba ɗaya saboda in aka yi sai a ce ai tunda iyaye da kakanni sun hukunta haka ake amma ana magana ilimi ne malamin ka zai iya bada fatawa in ka bincika a ilmance kaga cewa kuskure ce sai ka bada fatawa sabaninta kuma kana nan kana girmama shi jama'a mun fahimci wannan da kyau to inda matsala take shine idan mutum ya bada fatawa sai ka ji ta saba abin da ka sani in kana son ka yi adalci kafin ka fito da fatawa sabanin wannan tafi ka je ka same shi tunda yana da rai me yawa baka fahimci bayanin shi bane kana fahimta sai ga baki yayi daya don haka kai cewa ana yawan samun ainihin saɓani tsakanin mazhabin hanafiya da sauran mazahibu saboda abu hanifa ya daɗe da rasuwa su kuma suka taho amma sai kaga akwai sauƙin saɓani tsakanin mazhabin shafi'iyya da mazhabin hanabila saboda tare imamu shafi'i da imamu ahmad suka rayu idan wannan ya ji fatawa wannan ta yi kuskure sai ya same shi sai a gyara sai ka ji fatawa ta zama ɗaya jama'a mun fahimci wannan da kyau ko sannan ba gwaninta bane kuma kai ya zama ga fatawa kai kuma ka je ka lalubo dama da hagu ne ma kake sai ka samu abin da zai saba abin da ake akai a'a ka bincika abin da ake akai in daidai ne tabbatar da mutane akai sai in ya zan ba daidai ba sannan domin sabani sharri ne jama'a mun fahimci wannan da kyau ko Allah ya shiryar da mu to shi imamul haramaini shi wancan shi kuma ya rasu hijira annabi na da shekara 478 yau shi kuma in ka lissafa za ka samu shekarun shi ɗari tara da arba'in da ɗaya da rasuwa za a ga tsakanin mutuwar ɗan da uban shekara arba'in kenan bayan da uban ya mutu da shekara arba'in sannan ɗan ya mutu dukkanin su manyan malamai ne wa walidin wa ma walada kenan mun fahimci wannan da kyau ko jama'a Allah ya shiryar da mu to shi wannan imamul haramain su ne suka tsaya suka yi ta rubuce akan wannan ilimi da aka zo aka gada ya wahalar da mutane wannan ilimi da shi ya haifar da su alwujud wal qidam wal baqa'u sai da yazo dab da rasuwa tukuna yazo yi nadama yana cikin tarihin shirin da ya zo mutuwa sai baki ɗaya sai bakin shi ya rufe haƙoran shi duk gaba ɗaya suka zazzago ya farga ya tuba amma dan Allah ya nuna wa jama'a wannan ilmul kalam da ake ba daidai bane shi da kanshi yana cewa to ku dai duba aya fa Allah yake nuna muku na daɗe da tuba amma har yanzu Allah yana nuna muku aya a kaina yace ku dubi bakin nan na da ya rinka faɗan wannan ilimin yanzu gashi nan ya rufe yanzu zan mutu haƙorana na zuba kai da kai ake ba a son a ji ɗoyin bakin shi yasa ko yanzu an muku nasiha shi ma haka yace malaman zamanin shi salafiya suka yi ta mishi nasiha wannan alwujudu da ake ba kyau ba ya ki yadda yace duk malamai sun hana mu fa muka kiba sun hana mu sun hana mu muka ki yace gashi mun rena kanmu yasa wannan alwujudu wal qidam duk shi yasa su da kansu sai su ce in ka karanta tauhidi ya maka yawa zaka ce ba Allah ba tauhidin Allah bane wannan alwujudu dama zai kai ka gaba Allah ne dan za a ce ba Allah a sama ba shi a ƙasa Allah baya gabar baya yamma baya kudu baya arewa tsakaninka da Allah duk mutumin da ba giya ya sha ba aka gaya mishi wannan magana me ake nufi ba Allah amma in yayi marisa ne zai ce ina gamsu amma in dai yana cikin lafiyar shi kalau bai sha giya ba bai sha kwaya ba ganye bai buga kanshi ba aka ce ba Allah a sama ba shi a ƙasa ba shi a gabas ba shi a arewa ba shi a kudu ba shi ba shi a ko ina amma kuma akwai shi a'a babu yadda za a yi ne hankali ya fahimci wannan magana amma aka ce Allah guda ɗaya ne yana sama ya daidaitu akan al'arshi amma Allah ya san duk abin da ake a ko'ina sai kaga duk mai hankali ya fahimci wannan shine mai risala yace alal arshi stawa wa alal mulki stawa Allah ya daidaitu akan al'arshi amma kuma ya mallaki ko'ina ba irin shugaban kasar ku bane yana can cibiyar mulki amma bai san abin da ake a Kano ko a Sokoto ba a'a shi Allah yana sama ne a saman al'arshin shi amma duk abin da ake a ƙarƙashin ƙasa ma yana sane da shi jama'a mun fahimci wannan da kyau ko Allah shiryar da mu to su waɗannan da suka ce ba haramun ba ne ziyarar waɗannan wurare sai suka ce waɗannan hadisai suna da wata ma'ana wadda take ta musamman suka ce na farko minha awwalan minha annal murada abinda ake nufi annal fadilata tamma inna ma hiya shaddu rihali ila hadhihi al masajid bi khilafi ghayriha fa innahu jaiz suka ce abinda waɗannan hadisai suke nunawa shine waɗannan masallatai guda uku sun fi ko waɗannan masallatai falala amma zuwa wasu wurare daban kuma ya halatta amma nan ana son a nuna waɗannan su suka fi falala kawai wa qad waqa fi riwayatin li ahmada sayati dhikruha bi lafzi har ma suka karfafi maganar su da cewa saboda an samu a cikin wannan hadisin a cikin lafazin da Imam Ahmad ya ruwaito cewa wai annabi ya ce la yanbaghi lil muti an ta'amala ya halatta ainihin wato a kintsara kuni a tafi ziyarar wani wuri ba sai suka ce ai gashi an kawo cewa bai kamata ba tahrim sai suka ce cewa bai kamata ba yace lafazi ne wanda a zahiri baya nuna haramci a yadda suka ce saniyan na biyu wa minha anna an-nahya makhsusun biman nazara ala nafsihi as-salata fi masjidin min sa'ir al-masajid ghayr salasa suka ce wannan hani da aka ce kar a kintsa a tafi ziyarar wani wuri suka ce to ana nufin kar kai alkawarin zaka je ziyarar wani masallaci ne in ba waɗannan guda uku ba misali ya halatta ka ce ya Allah in bukata ta ta biya zan ziyarci masallacin Ka'aba ko masallacin Annabi ko masallacin Baitul Maqdis to amma wani masallaci fa to bai halatta ba sai suka ce abinda waɗannan wannan hadisi yake nuna kenan fa innahu domin kuwa idan mutum ya alƙawarin zai ziyarci wani masallaci to ko da bukatar shi ta biya la yajibul wafa'u bihi bai halatta mishi bai wajaba mishi ya cika wannan alƙawari ba qala ibnu battal wani babban malami da ya sharhin bukhari mai suna ibnu battal shi ya faɗi wannan magana ثالثا ومنها أن المراد حكم المساجد فقط a wata fadar kuma wasu suka ce abin da ake nufi kawai ana nufin hukuncin masallatai ne kawai ma'ana duk abin da ba masallaci ba to ya halatta a ziyarta amma abin da yake masallaci to ba za a ziyarta ba sai guda uku nan وأنه لا تشد الرحال إلى مسجد من المساجد للصلاة فيه غير هذه الثلاثة suka ce ba wani masallaci da ya halatta a kinsa a tafi ziyarar shi in ba waɗannan guda uku ba wa amma qasdu ghayril masajid li ziyarati salihin aw qaribin aw sahibin aw talabi ilmin aw tijaratin aw nuzha fala yadkhulu fi nahyi suka ce amma ziyarar wani wuri wanda yake ba masallaci ba kamar ziyarar wani bawan Allah na gari ko wani dangi na kusa ko wani aboki ko neman ilimi ko kasuwanci ko zuwa picnic kaɗan je yawon shakatawa sai suka ce duk bai shiga cikin hani din ba to kaga anan sun cuɗa abin da yake daidai da ba daidai ba kuma domin tafiya domin kasuwanci ko domin ka huta a wani wuri ko neman ilimi ko ziyarar dan uwa ko wani aboki wannan matsala daban da ziyarar wani malami kace ka je domin nemo albarka da ziyarar wata bishiya kace domin ka je nemo albarka wannan sadar da zumunci ne ka tafi ga abokinka ko dan uwanka ko neman kuɗi ko neman ilimi wannan matsala daban mun fahimci wannan da ke ko to wannan na faɗa mana ne ka iya bambancewa sai suka ce wa yu'ayyiduhu ma rawahu ويؤيده ما روى أحمد من طريق شهر بن حوشب abin da zai karfafi wannan magana hadisin da ainihin Ahmad ya ruwaito ta hanyar shahar dan Haushab qala shahar yace samitu aba sa'id naji abu sa'id al-khudri wa dhikrat indahu salatu fi turi da aka yi hira game da aje turi shine na ayi sallah fa qala sai abu sa'id yace qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ai manzon Allah ya ce la yanbaghi lil muqi an tushadda rihaluha ila masjidin tubtaga fihi salatu غير المسجد الحرام والمسجد الأقصى ومسجدي sai ce ya je annabi ya ce bai halatta a kin tsarakuni a tafi ziyarar wani masallaci ba da nufin yin sallah kun ji wannan lafazin da nufin yin sallah ku rike wannan na daga cikin matsalar da zamu tattauna yace annabi ya ce da nufin yin sallah in ba waɗannan masallatai guda uku ba masallacin makka da masallacin baitul maqdis da masallaci na na annabi kenan sai shi ibn hajar da kanshi sai yace wa shaharu shi shahar da ya rawaito wannan hadisi hasanul hadis in ya rawaito hadisi to hadisin shi na zama hasan wa in kana fihi ba'd da'af ko da yake akwai dan rauni tare da shi qultu ni muhammad nasiruddin al-albani albani ne littafi sai nace laqad tasahala al-hafiz rahimahullahu ta'ala haqiqa ibn hajar yayi sakaci Allah ya ji kanshi fi qaulihi fi shahar game da maganar nan da ya akan shahar annahu hasan al-hadis da yace wai shahar din nan idan shahar ya rawaito hadisi to hadisin shi yana zama mai kyau ma annahu qala fihi fi taqrib albani ya ce tare da cewa fa shi ibn hajar da kan shiga abin da ya faɗi a cikin littafin shi taqribut tahzib da ya kawo sunan shahar dan haushab sai ya ce kasirul awham malami ne mai yawan rudani mai yawan rakkanuwa kama sabaka kamar yadda bayani ya gabata wa min al ma'lumi albani ya ce sannan nan abu ne a cikin ilimin hadisi anna man kana kazalika duk mutumin da yake ya kasance kasirul awham fa hadithuhu da'ifun la yuhtajju bihi to hadisin shi ne rauni ne ba a hujja da shi kama qarrarahu al hafiz nafsuhu kamar yadda shi da kanshi ibn hajar ya tabbatar da haka shi sharhin nukhba a cikin littafin shi sharhin nukhba wannan kun san bahaushe na wata magana yace ai sai na je na daure shi da jijiyar jikin shi to yanzu nan ibn hajar ya daura albani ne da jijiyar jikin shi albani ya daura ibn hajar da jijiyar jikin shi kai ibn hajar kace shahar ibn haushab mutum ne wanda in ya kawo hadisi hadisin shi hasan to kuma a can cikin littafin ka na kafa dokoki game da ilimin hadisi da ka kawo shahar din nan sai ka ce shahar din nan mutum ne mai yawan rudani da kuma ka sake dawowa a cikin littafin ka na kanikancin ilimin hadisi sai ka ce duk mutumin da ya zama mai yawan rudani to hadisin shi mai rauni ne ba a hujja da shi shikenan kayan ka kanka da kanka ba bismillah الشيخ محمد ناصر الدين الألباني يقول ثم هب أنه حسن الحديث كما ما مدوكي شهر ابن هوشب تنم متن وند هيك حديث شتكاوا فإنما يكون كذلك عند عدم المخالفة ai mutum irin wannan in ma an ce kasirul auhami kuma a ce hadisin shi ya zama hasan to ya hadisin shi ba zai zama hasan ba sai in bai saba wa wasu ba amma wa huwa qad khalafa jami'ar ruwati alladhina rawu alhadith an abi sa'id wal akharin alladhina rawahu min ghayr an ghayrihi min as-sahaba kama taqaddama bayanuhu yace amma a kasancewar shahar din nan ya saba wa dukkan waɗanda suka ruwaito hadisin daga wurin malamin shi ku duba ka'ida ita ce idan ku goma malam ke karantar da ku hadisi sai karantar da ku hadisi ku goma dukkanin ku mutanen kirki ne sai guda tara suka je suka ce malam ya ce mana farillan alala guda bakwai ne sai guda ɗayan ku wanda shi ma mutumin kirki ne sai ce malam ya ce farillan alala guda biyar ne a ka'ida duk da kasance shi mutumin kirki da ba a karba ba don me dan ya saba wa sauran ɗalibai da suka fi shi yawa kuma malamin su ɗaya to balle a ce ya saba musu ɗin sannan kuma shi ɗin nan yana da yawan rudani tun a waccan ka'idan ne sai a ce hadisin shi ya zama shaz mutumin kirki ya saba wa mutanen kirki amma nan mutum mai rauni ya saba mutanen kirki sai a ce hadisin shi ya zama munkar nasu ya zama ma'aruf a can kuwa hadisin shi ya zama shaz nasu ya zama mahfuz to yanzu shi shahar din nan mutum ne mai rauni kuma ya saba wa dukkanin ɗaliban ajinsu kun ga ya zama munkar sannan kuma ya je ya saba wa sauran ɗaliban wasu makarantar munkarul munkar kenan wannan nashi sun fahimci wannan da kyau ko wal akharin ya saba wa sauran ɗaliban wasu makarantar alladina rawahu an ghairihi waɗanda su ma sun ruwaito wannan hadisin daga wani malamin daban ba Abu Sa'id ba mina sahaba kama ta kaddama bayani kamar da bayanin haka ya gabata ibnu umar ya ruwaito hadisin abu hurairah ya rawaito hadisin abu bakar al-ghaffar ya rawaito hadisin to amma duk gaba ɗaya shahar ya saba wa ɗaliban ajin su da ɗaliban wani ajin sai yace fa kaifa yakunu hasan al-hadis to ya za a yi irin wannan mutum ya zama hadisin shi mai kyau ne ma a hadhihi al-mukhalafa tare da irin wannan sabani da yawa tarin jama'a bal huwa munkarul hadis الشيخ الألباني يقول وانا متون حديث شمنكروني في مثل هذه الحالة أي تكين إلو وانا حالة دون أي شك أو ريب بعد wata shakka ko kwanto ba. hadis ila zalika albani yace ka hada da waccan barnar da kuma wannan da zamu gaya maka anna qawluhu fil hadis a cikin hadisin da yace ila masjidin zuwa ga wani masallaci wanda ake nufin shi da sallah sai yace min ma lam yasbut an shaharin nafsihi yace ita kanta wannan riwayar ma bata tabbata daga shahar ba ku duba shi kanshi shahar da yake mai rauni to wanda yayi wannan riwayar daga wurin shi shi ma mai rauni ne to tun kafin akai ga shahar din ma sai a ce riwayar ma bata tabbata ba tun kan akai ga shahar ta rushe faqad dakaraha anhu abdul hamid yace dalibin shi abdul hamid shi ya ruwaito abdul hamid din nan ko wanda yake almajirin shahar mutum ne mai rauni walam yadhkurha anhu laysa ibn abi sulaimin laysa dan abi sulaimin bai ruwaito ta daga shahar ba wato shahar mutum ne mai rauni sai dan yana da dalibai guda biyu daliban guda biyu ɗaya mai rauni kamar malamin shi ɗaya kuma mara rauni to a riwayar mara raunin sai zama ga yadda aka samu lafazin a kuma riwaya ɗaya almajirin mai raunin sai aka samu shi kuma yayi nashi ƙarin da malam ya nashi ƙarin shi ma da yazo sai nashi ƙarin rauni akan rauni kenan sai yake cewa wa hadhihi riwayatu anhu wannan riwaya wadda ainihin aka ruwaito daga wurin shi ita ce riwayar laisu dan abi sulaimin kenan arjahu to ita tafi ƙarfi li muwafaqatiha li riwayati sikat saboda ita ta daidai da sauran riwayoyin amintattun mutane kama arafta kamar yadda ka san bayanin haka wa aiban albani ya ce har waya kuma fa innal muta'ammila fi hadisihi yajidu fihi dalilan akhar ala butlanihi ala butlan dhikri hadhihi ziyada fihi yace duk mutumin da ya tsaya ya lura da kyau a cikin wannan hadisi na shahar zai ga cewa wannan hadisi tunda aka samu wannan ƙari na cewa a wani masallaci da ake nufin shi da sallah yace abin da zai ƙara nuna maka cewa ainihin wannan riwaya batacciya ce wa huwa qauluhu ita ce magana da yake anna aba sa'idin ihtajja bil hadisi ala shahar shi kanshi abu sa'idin al-khudri yayi hujja da wannan hadisi ne akan almajirin shi shahar li zahabihi ila tur saboda almajirin nashi ya tafi tur wato wannan mas'alar sai ta sake faruwa abu sa'idin al-khudri sai ga almajirin shi shahar dan haushan daga ina ka tafi yace ya je tur sinina ne sai shi malamin nashi abu sa'idin sai ya mishi hujja da wannan hadisi tare da cewa a hakan din ma wai ana gaya maka ne in ya inganta to balle tun da shahar ne rawaito hadisin daga Abu Sa'idin bai inganta ba sai yace falau kana fihi hadhihi ziyada allati tahussu hukmuhu bil masajid duna sa'ir al mawadi al fadila yace da a ce a cikin wannan lafazi wanda Abu Sa'idin ya kafa hujja da shi ga shahar akwai lafazin da ke tabbatar da lafazin masallaci ko masallatai lama jaza li abi sa'id radiyallahu anhu an yahtajja bihi alaihi da bai halatta ai abu sa'id ya hujja da wannan hadisi ga shahar ba domin ya ce baka ji annabi ya ce bai halatta a ziyarci wani masallaci da ake nufin ai sallah a ciki ba to ya kaga da sai shahar ya ce a ta ji dama ba masallaci ne ziyarta ba dutse ne na ziyarta ko inda a ce wannan lafazin ya inganta sai ce li anna tur domin wannan tur shine laisa masjidan ba masallaci bane wa inna ma huwa al-jabal al-muqaddas dutse ne mai albarka mai daraja mai tsarki allazi kallama Allah ta'ala Musa alaihi salam wanda annabi Musa ya hau Allah ya magana da shi akai fala yashmuluhu hadis to da sai a ce wannan hadisi bai shafe shi ba kenan law kanat ziyadatu sabitatan fihi da a ce wannan ƙari na magana cewa masallaci da a ce ya inganta wala kana istidlalu abi sa'idin bihi wal halatu hadhihi wahaman kuma da ya zama kafa hujja da abu sa'idin zai da wannan hadisi da ya zama bai da kan gado kenan la yuqalu abu ne wanda yake hankali ba zai dauka ba an yaskuta anhu shaharu kuma bai dace shi ma shahar ya shiru ba wa man kana ma'ahu da waɗanda suke tare da shi wato lafazin hadisin shine aka ce Abu Sa'idin yayi wa hujja ya yi hujja da shi ga shahar cewa baka ji annabi ya ce bai halatta a ziyarci wani masallaci daga cikin masallatan da za a je a yi sallah a ciki ba sai guda uku nan to da a ce akwai lafazin wani masallaci ku duba sai ba sai shahar ya ce ai ni dama ba masallaci na ziyarta ba ni dutse na ziyarta to amma kaga wannan ya nuna maka kenan ashe shi kanshi karin cewa wani masallacin to shahar duk da kasancewar shi mai rauni ma ba shi ne ya kage shi ya faɗe shi ba ashe almajirin shi ne abdulhamid mai rauni ya kage shi a tashi riwayar domin da aka bincike riwayar almajirin shahar laifi ibnu abi sulaimin sai ba a samu wannan lafazin ba mun fahimci wannan da kyau ko albani ya ce fa kullu hadha yu'akkidu butlan hadhihi ziyada duk waɗannan zantuttuka da muka kawo na karfafan cewa wannan ƙari mai rauni ne وأنها لا أصل لها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كنا باشد أصلي لك النبي صلى الله عليه وسلم تأيي واقع da kake son ka ji wa'azi kawai ka ce to duk wannan zantuttuka ina amfanin su waɗannan zantuttukan sai malaman hadisi sun tsaya sun ci dare sun tattake su tukuna ake tace shari'ar in ba haka ba malaman hadisi ba za su gagara a duniya ba duk inda ka buga sai su ce to ai kaza sai ka koma ka zauna ka je ka sha zoɓo kwakwalwa ka sanyi ka sake wani tunanin barnar sai ka ce to ai kaza sai su sake kakkaɓe ka sai duk yadda ka buga sai ka sallama to in kana ganin irin waɗannan da za a shiga a fita a zare a aka ce ni amfanin su a'a wallahi sai da su ake tace shari'ar saboda yadda wasu suka sha dare wajen gyaran shari'ar haka wasu suka sha dare wajen bata ta to in ka zo ka kawo mutane ita fara kar sai ne a to ni kuma na gamu da ita a wani wurin da kazanta to dan haka kai da ka sha dare ka kawo ta fara kar din nan sai kuma kayi kokarin ka wayar da kan mutane cewa wannan ba daidai bace in ba haka ba takan da ka kawo fara kar ta lalace don haka dole ne malamin hadisi ya zama sai ya tace abin da yake ba daidai ba sannan sai ya tabbatar da abin da yake daidai don haka in kana karatun da tafan takhrij sai kane kana fahimta a hankali in ka karanta ka bi ka gaji ajiye ka sa alama in ka zo an jima sai ka ci gaba saboda zantutuka ne kai sai ka ga cewa to me yasa ake ta wannan murda murdar abin da yasa ake wannan murda murdar saboda masu son su kawo barna sai da suka shiga waɗannan lungunan na murda murda suka saka barna to dan haka in aka tashi zaro wannan barnar sai an rinka bi ɗaya ɗaya ɗaya ɗaya ana bi ana zakulo ta jama'a mun fahimci wannan da ke ko Allah ya shirya da mu sai yace fa sabata min ma taqaddama albani yace to daga bayanan nan da suka gabata sai ya zama tabbataccen abu ne annahu la dalila yukhassisu alhadith bil masajidi babu wani dalili da yake bance cewa wannan hadisi yana hana a ziyarci masallatai ne kawai fal wajibu abin da yake wajibi albaqa'u ala umumihi a bar wannan hadisi sake babu kaidi cewa duk wani masallaci to bai halatta ka ziyarce shi ba sai waɗannan guda uku duk wani wuri bai halatta ka ziyarce shi ba saboda albarka in dai ba waɗancan masallatai guda uku ba sai a bar hadisin sake babu wannan kaidi allazi zahaba ilaihi abu muhammadin aljuwaini wanda ainihin fahimtar da abu muhammad aljuwaini ya tafi akai to sai a tafi akan ta wa man zikira ma abu da sauran malaman da aka ambata tare da shi wa huwa alhaqqu albani yace wannan magana ita ce daidai to kaji shubhar da dan ya kawo da shi da makamantan shi shine aka tsaya aka daddage ta anan aka dawo aka tabbatar da cewa maganar uban ita ce daidai jama'a mun fahimci wannan da kyau ko to yanzu sai shubha ta biyu da suka kawo suka ce me da suka ce ai wannan abin da ake nufi shine wuraren da suke ainihin masallatai to su aka hana amma sauran wurare masu albarka fa to babu laifi a ziyarce su sai yake cewa bakiya alainal jawabu ala jawabihim al-awwal was-sani فأقول سورة أمسا ستفرقوا دا تبيوسي إنشي أولا نفرقوا إن هذا الجواب ساقط من وجهين وانا أمسر دا سكا باير game da hadisan mun fahimta da suka ce na farko abin da yasa annabi ya hana ba wai hani bane a'a yana nufin ya halatta a ziyarci ko ina amma waɗannan masallatan sun fi daraja na biyu abin da yasa wannan hanin ana nufin kawai ya takaito akan waɗannan masallatan ne amma za ka iya ziyara ainihin sauran wurare masu albarka sai ce to akwai amsar da zamu bayar ta fuska biyu al-awwal fuska ta farko annal lafzan da ihtaju bihi lafazin da suka kafa hujja da shi la yanbaghi din nan sai ce ghairu sabitin bai tabbata ba fil hadith a cikin hadisin li'annahu tafarrada bihi shaharu domin shahar ne kadai ya ruwaito shi wa huwa da'ifun kama sabaqa bayanuhu shi kuwa shahar ibn haushab din nan to mutum ne mai rauni kamar da bayani ya gabata to dan haka tunda shi kadai ne ya kadaitu da riwaya cewa la yanbaghi lil muqi an ta'amala ko an ta shudda bai halatta a ɗaura raƙumi sirdi ba bai kamata ba to lafazin bai kamata ba ɗin nan yace bai tabbata ba asani yace kuma harka hanya ta biyu hab annahu lafzun sabit mu tafi ma akan cewa lafazi ne tabbatacce fala nusallimu annahu zahirun fi ghairi tahrim ba za mu sallama cewa ainihin shi wannan ainihin lafazi baya nuni ga haramci ba in an ce maka kaza bai kamata ba wannan fa ba yana nufin cewa abin da abin nan ya halatta maka kai bane bal sai ce al'akasu huwa sawab akasin haka shine daidai zai iya yiwa a ce maka kaza bai kamata ba kuma ya zama in kai kai haramun ne yace to wannan magana ita ce daidai wal adillatu ala zalika min alkitabi was sunnati kathira yace dalilai cikin qur'ani da hadisi suna da yawa ajtazi'u bi ba'dha yace amma zan kawo wasu zan takaito akan wasu daga ciki alhamza na ɗaya kauluhu ta'ala ai a cikin alqur'ani Allah yace qalu subhanaka ma kana yanbaghi lana an nattakhidha min dunika min awliya bayan Allah na gari suka ce tsarki ya tabbata gare ka ya Allah bai kamace mu mu ɗauki wasu waliye mu nuna musu soyayya mu rabu da kai ba to kaga anan sun ce bai kamace mu ba to shin sai a ce to shikenan makaruhi ne kenan ko kuma halal haramun ne ɗaukar wani ka nuna mushi soyayya irin wadda ake wa Allah to haramun ne to ba za a ce to ai tunda ya ce yan bagi to ba za a ce a ana nufin wannan halal bane don haka kaga lafazin yan bagi din nan ko da ya tabbata a cikin wancan hadisi baya hukunta halacci shi kanshi yana hukunta haramci kamar gashi nan gashi qur'ani ya ladattar da mu haka ba'un qawluhu sallallahu alaihi wa sallama kuma gashi a cikin hadisi ma annabi ya ce la yanbaghi an yu'azziba bin nari illa rabbun nari bai kamata kowa ya azaba da wuta ba sai wanda ya halicci wuta to yanzu shi kenan za a ce in ka kama wani ka azabtar da shi da wuta ya halatta kenan tun da dai annabi ya ce la yanbaghi ko kuma a ce makaruhi a'a haramun ne ka azabtar da wani da wuta wannan hadisi al-Imam Abu Dawud ya rawaito shi yasa yake rawahu Abu Dawud Abu Dawud ya rawaito shi lamba hadisi na 2675 min hadisi ibn Mas'ud ibn Mas'ud ya rawaito shi daga Annabi wa Darimi da Darimi a cikin juz'i na biyu shafi na 222 min hadisi Abi Hurairah ta hanyar hadisin Abi Hurairah jimin sannan har wa yau hujja ta biyu waɗanda suka zo cikin alkur'ani da hadisi waɗanda suke nuna hujja ta uku da ke nuna cewa kalmar yambabi ko la yambabi to tana hukunta haramci ne gashi annabi ya ce la yanbaghi li siddiqin an yakuna la'anan bai kamaci mutum mai gaskiya ya zama mai yawan tsinuwa ba to ya ce la yanbaghi bai kamata to shi yake nan sai a ce a'a tun da ya ce bai kamata ba wannan halal ne a'a haram ne rawahu muslim muslim ya ruwaito wannan hadisi dal inna sadaka annabi ya ce lallai sadaka la tanbaghi li ali muhammad bata kamaci muhammadu da iyalin shi ba to shi kenan sai a ce tun da ya amfani da cewa layan bari sai a ce makaruhi ne kenan a'a haramun ne annabi ya ci sadaka haramun ne alayan annabi su ci sadaka duk da ya ce layan bari mun fahimci wannan da kyau rawahu muslimun ha layan bari ne abdin an ya kula innahu khairun min yunus bin matta annabi ya ce bai halatta wani bawan Allah ya ce na fi yunus dan matta daraja ba fada ne wani da yahude da musulmi suka yi a madina wannan ya zagi ainihin annabi muhammadu ba yahude kenan kai wannan musulmi da kaji zafi kai kuma sai ka zagi annabi Musa kamar yadda kuke yi in dan irala ya ji zafi sai zagi dahir bauchi dan dare an ya ji zafi sai zagi Abubakar guri to kamar yadda kuke din nan misali to haka abin ya faru a Madina wannan ya zagi annabi Muhammad wannan da ya ji zafi sai zagi annabi Musa annabi ya kira waɗannan musulmi ya musu fada yace kai ko Yunusa dan Matta shine kifi ya fada haɗewa yayo aman shi daga baya ko to tunda annabin Allah ne bai kamaci wani mutum ya ce ya fi shi daraja ba to yanzu annabi ya ce la yanbaghi bai kamata ba to sai a ce maka ruhi ne kenan in kace ka fi annabi Yunus daraja an kace ka fi annabi Yunus daraja haramun ka aikata rawahu al-bukhari wa muslim an ibn abbas bukhari da muslim suka rawaito wannan hadisi daga ibn abbas wa rawahu al-bukhari wa muslim har wa bukhari da muslim suka rawaito wannan hadisi aidan an abi huraira daga abi huraira wa rawahu al-bukhari wa ibn mas'ud da nahawi har wa bukhari ya rawaito irin wannan hadisi daga ibn mas'ud الثالث حديث نأكو هب أنه ظاهر في غير التحريم albani yace a je cewa ma wannan hadisi wai ba hukunta haramci yake ba da yace la yan bage din fa huwa yadullu alal karaha a dauka kamar yadda su suka ce din la yan bage ba haram yake nuna ba makaruhi ne wa hum la yaquluna biha to ai kuma su anan ma ba su ce makaruhi din ba fa fi sahihi muslim a cikin sahihi muslim fa fi sharh muslim a cikin sharh muslim min nawawi wanda nawawi yayi sai nawawi yace as-sahihu inda ashabina maganar da take daidai a wurin malaman mu na shafi'iyya annahu la yahrumu wa la yukrahu ba haramun bane ba makaruhi bane ya halatta kenan kai tsaye mutum ya tafi ziyarar wani wuri kowane iri ba haram ba ba makaruhi ba to ka gani a nan kaga sun warware ka'ida su kenan a cikin ka'ida ta usuli sun ce in annabi ya ce layan bazi to wannan abu na hukunta makaruhi ne to amma kuma da suka zo za su fassara wannan hadisin tare da cewa mai rauni ne da aka ce annabi ya ce layan bazi kuma sai suka ce halal ne to kaga sun warware wannan ka'ida ta su kenan Allah ya kiyaye saniyan fuska ta biyu da za a ba su amsa sai a ce inna hadha aljawaba kallazi qablahu sakatu li'tibari wannan amsar da suka bayar game da hadisin cewa ai ana nufin waɗannan masallatai guda uku ne kadai za a iya ainihin wato a waɗannan masallatai guda uku su kadai ne daga cikin masallatai za a ziyarta amma duk wani abu da ya amsa sunan masallaci ba za a ziyarce shi ba amma duk wani abu da bai amsa sunan masallaci ba za a iya ziyarar shi sai yake to wannan amsar tasu ma da suka bayar ta faɗi li'annahu la dalila ala takhsis domin babu wani dalili da ya nuna cewa masallatai ne kadai annabi ya hana ziyara wal wajibu al baqa'u ala al umumi la siyama wa qad ta'ayyada bi fahmi sahaba alladhina rawu al hadith yace abin da yake wajibi a bar hadisin a zahirin umumin shi musamman ma an samu fahimtar sahabban da suka rawaito wannan hadisi ta karfafi wannan magana abi basrata wa abi hurairah wa ibn umar wa abi sa'id in sahha anhu yace kamar yadda yazo a cikin hadisin abi basrata da abi huraira da ibn umar waɗannan hadisan sun inganta amma da yace abi sa'idin sai yace in hadisin na abi sa'idin ya inganta domin riwayar shaharu ce daga gare shi faqad istadallu jami'an bihi ala al-man'i min as-safar ila at-turi dukkanin su waɗannan sahabban guda uku tunda nafi ya inganta da abu basrata da abi huraira da ibn umar sun kafa hujja da wannan hadisi akan hana ziyara zuwa turi sinin wa hum adra bil murad minhu min ghairihim su sahabban da suka rawaito hadisin su yafi cancanta ai su fi kowa fahimta hadisin fiye da wani ko domin su suka ji daga kunnen annabi sallallahu daga harshen annabi sallallahu alaihi wasallam kunnen su suka ji musu to fahimtar da suka yi wa hadisin to ta fi kyau a dauke ta fiye da a dauki fahimtar wani wanda zai zo daga baya musamman ma waɗanda suka kawo wannan fahimtar su ibn al-juwayni ne mutanen da falsafanci ya shiga cikin su idan falsafa ta shiga cikin malami to da a amince mishi falsafa shine irin wannan karatun da muka faɗa an ba an faɗa da yadda ɗan Najeriya zai gane a karatun alwujud wal qidam in ya in ya shiga bargon malami to a ka'idar ilimi in ya zo ya gane har kyama ake aje ai karatu a wurin shi saboda yana da wahala ya zama ya zo ya zauna ya nemi ku wa'azi ko yana karatu bai fesa muku irin wannan gubar ba to har ma an zai karanta sai a ce a dubi waɗanda suke ɗaliban ilimi ne waɗanda suna iya bambance abubuwa a zaunar da su ya karantar da su amma kar ya zauna ya karantar da awam mutanen da suke jahilai ne ko kuma ya zauna ya karantar da 'yan yara saboda dafi ya riga ya dasa a bakin shi in ya zo yana karantar da 'yan yara sai ya dasa musu in ko ya zo ɗaliban ilimi ne yake karantarwa za su iya bambanta cewa to yanzu ya shiga cikin barna shi ne tunda ta riga ta zame mishi ɓargo in ya zo yana magana dole sai ya ɗan saka ta kamar yadda yake za ka yi mamaki ya aka yi mafi yawancin hadisai isra'iliyat labarurrukan yahudawa waɗanda ba su inganta ba suka yaɗu a cikin tafsiri saboda an samu irin su ka'abul ahbar irin su wahab ibn munabbi waɗanda suke fastoci ne sai suka musulunta sai suka zo suna suna tafsirin qur'ani kuma to garin tafsirin nan sai su zo suna jawo wata kissa daga bible suna kawowa su kuma ɗaliban ilimi sai su ɗauka ai wannan malami ne na musulunci to amma sun manta tsohon fasto ne tunda fastanci ya riga ya shiga cikin jinin shi to yanzu ya ɗauko bible ne yana fasara qur'ani da shi to ƙarshen tafi abin sai a zo sai a faɗa rudani dan haka sai an samu ɗaliban ilimi masu hazaƙa suke iya bambancewa Allah ya shiryar da mu to dan haka sai yake cewa dukkanin su sun kafa hujja da wannan hadisi kuma su suka fi kowa fahimtar ma'anar hadisin walidhalika qala sanani fi subul salam dan haka aka samu wani babban malami mai suna al-amir sanani ya faɗi a cikin subul salam subul salam sharhi ne na bulugul maram amma asalin shi wani littafi ne mai suna fatuhul allam wani babban malami ne ba magharibi ya sharhin bulugul maram ya tsaya ya sharhi ya tantance matsaloli ɗaya bayan ɗaya da al-amir sanani ya zo kamar yadda ya faɗa a cikin shimfiɗar littafin sai ce sai raira wasu abubuwa daga ciki sai canza littafin suna sai ya sa mishi subulus salam madadin fatuhul allam sharh bulughul maram sai canza shi ya zama subulus salam sharh bulughul maram ya canza wasu abubuwa ya ƙara wasu abubuwa kuma ya rage wasu abubuwa to shine yace dan haka al'amir sanani ya faɗi a cikin subulus salam juz'i na biyu shafi na ɗari biyu da hamsin da ɗaya yace ya zahabal jumhuru ila anna zalika ghairu muharram mafi yawancin malamai sun tafi akan cewa ba ainihin haramun ba ne mutum ya ziyarci wani masallaci saɓanin ukun nan ko ya ziyarci wani wuri mai albarka saɓanin ukun nan wastadallu bima la yanhadu amma sai ce sun kafa hujja da hujjojin da suke ba masu ƙarfi bane mafi yawancin malamai sun ce halal ne amma hujjojin su ba ba masu ƙarfi bane wa ta'awwalu ahadithal bab sai suka yi waɗannan hadisai waɗanda suke magana akan hani din ta'awili bi ta'awil ba'ida da fassarori waɗanda suke masu nisa daga hankali masu nisa daga ma'anar hadisin sai malam san'ani ya ce wala yan bagi ta'awilu shi kuwa ta'awilu bai halatta ba illa ba'da an yanhada ala khilafi ma awwaluhu ad-dalil sai in ya zama ya sabawa haƙiƙanin abin da dalili ya zo da fassarar shi ta'awilu in ka ga nassi na qur'ani to ɗauka shi a zahiri sai in an samu wani dalili da zai sa ka koma ka karkatar da wannan ma'ana kamar ayar da tace yadullahi fawqa aydihim hannun Allah yana bisa hannunsu to bai halatta ka fassara wannan yadu da cewa karfi ba wasama abanaina ha bi aidin sama mun halicce ta da hannunmu karka ce a'a ana nufin sama an halicce ta ne da karfi a'a baka da wani dalili da zai sa ka karkace daga fassarar yadu daga hannu zuwa karfi amma in kana da wani dalili da zai karkatar da ma'anar to sai ka kawo amma in ba ka da dalili to kaka karkace akan haka ka tafi akan zahirin abin da nasi ya nuna wannan karatu yana nan hatta a cikin waraqat ta shi ainihin Imam al-Haramaini littafi ne na usulul fiqh cewa bai halatta kai malami ka samu wani nasi karara ka kauce wa wannan nasi ba saboda tunanin kwakwalwarka sai in wani nassin ne yasa dole ka karkace daga wannan fassarar kamar hadisin annabi sallallahu alaihi wasallama sahihi wanda Abu Dawud da sauran malamai hudu suka ruwaito yace mutumin da ya shafi azzakarin shi to alwalar shi ta kare to wannan hadisi haka ya zo zahirin shi yana nuna da zarar ka shafi azzakarin ka alwalar ka ta kare kuma sai aka samu waɗannan littattafan da su abu dauda da sauransu sun ruwaito wani hadisin sahihi kwatankwacin wannan amma aka sun shi cewa mutumin da ya shafi azzakarin shi ba komai to kaga yanzu wancan hadisi ba za ka ɗauki zahirin shi ka aiki da shi cewa duk mutumin da ya shafi azzakarin shi alwalar shi ta kare ba a'a sai kai ta'awilin shi saboda ga wani dalilin an samu sai ka ce to wancan hadisi na nuna duk mutumin da ya shafi azzakarin shi da sha'awa duk matar da ta shafi farjinta da sha'awa to alwalar shi ko alwalarta ta kare amma mutumin da ya shafi azzakarin shi ko ta shafi farjinta da nufin susa to wannan alwala ba ta kare ba abin da ake nufi mutumin da ya shafi azzakarin shi kai tsaye ba tare da wani shamaki ba inda wani shamaki akai dama wannan babu karewa alwala kai tsaye amma kai tsaye ka shafi azzakarinka da nufin sha'awa to alala ta kare da nufin susa to alala bata kare ba jama mun fahimci wannan to ka ganin tun da an samu nafsi to sai ka ainihin yi ta'awili amma in babu nafsi to ainihin ba za ka yi ta'awili akai ba saboda yadda lokaci ainihin ya kure za mu kwana anan insha Allah ta'ala sai kuma gobe za mu zo mu ci gaba da karantawa goben ma za mu yi karatu insha Allah wa subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik